arziki ya shi akhlaq hamida tayyiba kyawawan ɗabi'u da haka ina wasiya ga wannan makaranta mai albarka darul qur'an ko muna fatan za ta ɗauki wannan shawara a wa waɗannan yara aji na musamman na koya musu ulumul qur'an na koya musu ulumul tafsir na koya musu gyaran tilawa a ɗauko malami ƙwararre da ya san fassara tarjama ba tafsiri mai faɗi ba ba za su iya tafsiri ba karatun su bai kai su tafsiri ba amma tarjama ta yadda zai rinka karanta musu shafi shafi yana tarjama musu yana fassarawa ana musu jarrabawa har sai sun yi saukan qur'anin nan da fassararsa wannan ne zai sa za mu samu malamai da yawa a cikin mata malamai da yawa a cikin maza sannan ilmummuka muka da suke da alaka da alkur'ani suna nan ba za su irgu ba uncountable ilmin muka wanda yaran mu da yawa ba san da su ba mutum ya haddace qur'ani amma bai san ilimin tafsiri ba bai san ilimin asbabun nuzuli ba bai san ilimin kaza ba akwai ilimin muka barkace waɗanda suna hidima ne wa shi alƙur'ani shi shi kadai wanda yara mu duk san da shi ba da haka muna ba da shawara wa hukumar makaranta a rike wannan yara a ƙara musu kuɗin makaranta tunda sun riga sun gama cin moriyar makarantar a ninka musu kuɗin makaranta su ba da kuɗi mai yawa a ɗauko musu malamai masu tsada su rinka koyar da su ba don komai ba don su zama manya-manyan malamai a wannan gari mai albarka daga ƙarshe ina kira ga 'yan uwa gaba ɗaya na yin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa mu najeriya muna da buƙatar addu'a a irin wannan lokaci albarkacin ƙur'ani nan da aka sauke albarkacin ƙur'anin nan da aka haddace a yi wa najeriya addu'a a yi wa sauran mu na afirka addu'a ta allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da zai tada mu, kada allah ya kawo mana shi sannan kuma harka da ake fuskanta ta zaɓe na neman wa zai jagorance mu a wannan ƙasa kama daga shugaban ƙasa zuwa sanatoci zuwa 'yan majalisa zuwa gwamnoni zuwa ciyamomi zuwa kansuloli zuwa duk wanda za a zaba mu yi addu'a Allah ya mana zaɓi daga gare shi mu roƙi Allah Allah ya mana daga gare shi ba daga gare mu ba a daina dogon analysis a ce kaza a ce kaza a ce kaza mu miƙa al'amarinmu ga Allah duk abin da kuka miƙa wa Allah zai yi muku kyakkyawan zaɓi sannan mu gyara halin mu Mu daina siyasar kuɗi mu daina siyasar kwaɗayi mu daina siyasa ta rashin manufa mu yi ƙoƙari mu yi siyasa ta manufa mu duba wanda ya cancanta wane ne zai iya rike ƙasar wane ne zai iya jagorantar mu ya fidda mu cikin yanayin da muke ciki wane ne mutumin da ya zamanto ba ainihin burinsa aljihunsa ba wane ne wanda yake bayi da tsoro zai yi maganin dukkan marasa kirki a wannan ƙasa wannan shi ne abin da ya kamata sarakunanmu su tsaya su yi mitin su taimaka su ba wa al'ummar shawara malaman addini su tsaya su yi mitin su taimaka wa mabiya su ba su shawara 'yan siyasa ku yi wa kanku adalci ku taimaki kanku ku agaza wa kanku ku samar da mutanen kirki da za su taimaki wannan ƙasa a fitar da mu daga bala'i a fitar da mu daga bagin ciki a fitar da mu daga tashin hankalin da muke fuskanta da wanda muke ciki sannan uwa uba musulmi ya kamata ku farka a wannan karo daga dogon baccin da kuke yi kuna ganin abin da yake faruwa a wannan ƙasa siyasan nan an birkita ta an juya ta kiristocin ƙasar nan sun fito sun zare wuka sun ce sai sun karya musulunci da musulmai a cikin harkar siyasar nan ya kamata musulmi ku je ku rijista ya kamata musulmi ku yanki katin zaɓe ya kamata musulmi ku haɗa kawukanku ya kamata musulmi ku nuna cewa Allah ya yi muku ni'imar yawa ku nuna cewa ku masu neman zaman lafiya ne a wannan ƙasa ku ba 'yan handama ba ne ku ba 'yan babakere ba ne ku ba 'yan yaudara ba ne ku ba macuta ba ne ku yi wannan Allah zai taimake ku kada mu bari a yi abin kunya a ƙasar nan kada mu bari a jamu a ƙasa a ƙasar nan kada mu bari a tozarta mu a ƙasar nan kada mu bari a wulakanta mu a ƙasar nan wannan saƙo ne ya zama wajibi ya ishe ga kowane kunne daga cikin kunnuwan ɗan najeriya musulmi da ana ce mana mu tafi ba wani bambanci addini amma yanzu akwai bambanci addini dole ne mu gane cewa wanda ba musulmi ba bakar magana da yake gaya mana cutuwa da yake mana alkawarin zai mana idan ya samu mulki ko na sauransu ya kamata mu gane cewa wannan abun ba za mu bashi a yi mana shi ba da haka muna kira ga 'yan uwa musulmi mu yi kokari mu farka wallahi idan babu gwamnati addinin ba ba za mu iya yi ba idan ba a samu dama 'yan mu suka jagorance mu ba za su zo su hana mu sallah za su zo su hana mu ibada za su zo su hana mu makaranta za su zo su hana mu kasuwanci za su hana mu kaza mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske ina mana addu'a ta musamman Allah kai mana arzikin lafiya da zaman lafiya Allah kwantar mana da hankalinmu Allah ubangiji ka hada kawo kanmu Allah ka raba mu dukkan fitina duk abin da zai tashi hankalinmu Allah ka raba mu da shi duk wani alheri muna fatan Allah ka kawo mana shi ya Allah albarkacin Qur'ani ka saukar da alheri a wannan gari na Kazaure Allah ka saukar da albarka a wannan gari na Kazaure da kewayenta gaba daya da jihohinmu na musulmi gaba daya da wannan ƙasa Najeriya gaba daya da dukkan ƙasashenmu gaba daya Allah ya sa albarka ga wannan makaranta Allah ya sa albarka ga shugabannin wannan makaranta Allah ya sa albarka ga malamai wannan makaranta duk wanda ya zo wannan guri Allah mai da shi gidansa lafiya kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah kowa ya biya masa bukatarsa ya Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu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 da wanda suka yi magana da wanda ba su magana ba da limamai da mahadata alkur'ani na wannan gari na kazaure da kuma iyayen mu mata da kuma iyayen mu maza da ɗalibai da kowa da kowa da halicci wannan guri ina roƙon allah tabaraka ta'ala da sunannikinsa da idan an roƙe shi da su yake amsawa duk wanda ya zo wannan guri allah ya gafarta masa allah ya sa mu yan aljanna ne ubangiji ka cire rabon wutar jahannama a cikin mu gaba ɗaya na yi farin ciki na ji daɗi kwarai da gaske dangane da wannan gagarumin taro na musamman ɗan uwana a sheikh abdallah nazir abdallah babban malami bako da ya taho daga uk ya kawo mana wannan ziyara a wannan makaranta ya yi dukkan wa'azin da ya kamata ya akan muhimmanci alkur'ani a matsayinsa na malami matashi a mai karantarwa ya ba mu shawarwari masu muhimmanci da muna goyon baya dangane da shawarwarin da ya bayar ina fatan yan kwana ɗalibai za su yi aiki malam da ya tafi yanzu shi ma ya gabatar da nasiha ga ɗalibai dangane da makaranta alkur'ani halin da za su kasance ranar tashi alkiyama da kuma kira ga hukuma ya kamata ta girma waɗannan 'ya'ya ta mutunta su ta san cewa kuma sun yi abin kirki ni shawarwarin zan bayar abuwa ne kamar haka ina taya masarautar ka zaure da hukuma da kuma al'ummar mutanen Kazora gaba ɗaya murna dangane da waɗannan zikakurin ta alƙur'ani mazansu da matansu da Allah ya yi wa wannan gari na Kazauri ba abin da za mu ci sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi wa waɗannan malamai da wannan makaranta kama daga garanta har zuwa masu da wannan makaranta Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya sa waɗannan 'ya'ya su zama 'ya'yan alheri 'ya'yan arziki 'ya'yan masha Allah tabarakallah amma mu sani cewa wannan ni'ima da ubangiji ya yi mana ba za ta ci gaba da dawwama ba sai mun tsaya mun jajirce mun himmata kwarai da gaske yan uwana samari matasa da Allah ubangiji ya kawo ku wannan kuri musamman bayana dinnan akwai matasa da yawa da na dinnan akwai matasa da yawa ya kamata a lura a duba sosai ku duba mun tsakanin maza da mata ta ƙur'ani nan ko makaranta ƙur'ani nan sai suka fi yawa ne kamar dai mata sun so su fi yawa a taron ma mata ne ma suke su fi mu yawa idan wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa to lalle bangaren mata an farka amma bangaren maza an fara yin bacci muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ɗan uwan mu matasa da suka kwanta suka yi dogon bacci ba sa zuwa makaranta su ci alkur'ani ba sa zuwa makaranta su mu'amala da makarantun qur'ani ya kamata a ce sun farka sun gane bai kamata a ce namiji da zai zama liman namiji da zai zama babban sheikh namiji da zai zama babban mufti amma kuma a gurare na soko ƙur'ani a rinka samun babu ku amma kun fi yawa a filin bal kun fi yawa a filin kade-kade da wake-wake da raye-raye wanda wannan ya kamata mu kokari mu kiyaye mu gyara don allah samari matasa a dawo makaranta na karanta rubutun wani bature wanda ba musulmi ba yana cewa kafiri ne shi kirista yana fada da musulunci yana cewa ku kiristocin duniya idan kuna so ku yaƙi musulunci da musulmai da wuri-wuri, to ku yi ƙoƙari ku hana musulmi karanta alƙur'ani ku yi ƙoƙari ku hana musulmi haddace alƙur'ani ku yi ƙoƙari ku hana musulmi mu'amala da alƙur'ani da haka duk tsarin da za ku iya kawowa ya zama musulmi sun sanci alƙur'ani to ku yi shi shine za ku samu nasara a kan ainihin wato da musulunci da musulmai to ina jin tsoron kada wannan mafarki na kafirai makiya Allah ya zo ya nasara a kanmu ta yadda za a fara nesantar da 'ya'yanmu a raba su da zuwa makarantar ƙur'ani sannan iyayenmu a sa su rinka rashin damuwa dangane da rashin karatun 'ya'yansu ga alƙur'ani mai girma sannan kuma wajibi ne mu mutunta makarantunmu na ƙur'ani mu kimanta makarantunmu na ƙur'ani mun yi bincike kamar yadda na taɓa faɗa a kano wata rana majoritin makarantunmu na ƙur'ani da ake karantar da yara wallahi a ainihin wato wurare na haya suke ko kuma wurare na aro akwai makarantar islamiyya ta qur'ani da ake yi ta a cikin garejin motar wani alaji ya je kasuwa ya dawo wata rana makarantar ta dare ya dawo da wuri ya ce musu wuta kawai yana yi musu dim da full light yana musu dim da full light yana nufin a tashi a bashi garejinsa ya sai da ya zo ya same shi ya ci akarar raukalla alaji ai lokacin tashi bai ba yace ku tashi ku bani guri zan shigar da mota ta malami ya zo ya ce wa ya ɗalibai ya ce a daga hannu a yi salata annabi goma goma aka ce malam lokacin tashi bai ba yace ce fatiya an tashi haka aka tashi mutane a dole saboda mai gidan zai zo ya sa motarsa ya sa motarsa a gareji shi ya fi masa akan ya bari a karanta qur'ani a gareji dan ma yayi kokari ya bada aro yawa yawan makarantunmu na qur'ani suna cikin talauci yawa yawan makarantunmu na qur'ani suna cikin rashin albashi yawa yawan makarantun qur'ani mu suna cikin rashin kulawa yawa yawan makarantun mu na qur'ani ba a biyan kuɗin makaranta ba a biyan kudin makaranta da yawa ba a biya amma ana biyan makarantun boko yanzu wani makarantar bokon ta atam yana biyan dubu hamsin wani atam yana biyan dubu saba'in wani yana biyan dubu ashirin wani yana biyan dubu talatin ba na jin dukkan zaune gaba daya akwai wata makaranta ta islamiyya da ake biya atam naira dubu talatin babu ita a garin nan gaba daya. da wahalar kuma a samu malamin islamiyya da yake koyar da karatun alkur'ani yana ɗauka albashin dubu hamsin ko yana ɗauka albashin dubu arba'in ko yana ɗauka albashin dubu talatin ba lallai a iya samu ba a irin wannan tsada ta rayuwa da karatun qur'ani ka ce kyauta ake yin sa saboda me saboda ba mu damu da mu biya masa kuɗi ba ba mu damu da mu kula da makarantun ba yawanci sai dai kaga mutane suna kece suna gina makarantu na private amma makarantar qur'ani waye zai gina ta ba wanda zai kula da ita wannan rauni ne wanda ya kamata mu yi kokari mu kiyaye mu gyara sannan iyaye na mata ku sani cewa kimarku darajarku mutuncinku ɗaukakanku shine riko da wannan alkur'ani yanzu waɗannan yaran 'yan mata ga suna masha Allah ba na jin akwai mai aure a cikinsu amma kowace ɗaya ta zama jari a cikin waɗannan in kuka yi wasa wallahi lai samarin garin nan za mu kafa doka duk wani yaro da ya zo neman yarinya nan sai mun zo mun sa ya fiye ƙur'ani izu su kuma kun yarda da wannan ko bakwai da ba duk wanda ya zo neman wata yarinya a nan sai mun kawo masa alkur'ani izo sittin mu ce ka biya kafin ka fara zuwa zance ko ba ka bane ba dan su ma su rinka zuwa makaranta Ka ga wannan malam sun zama jari duk wacce ta haifi yaro a cikin wannan za ta karantar da shi alkur'ani za ta karantar da mijinta za ta karantar da jikokinta za ta karantar da yawanta. ashe ba karamin alheri bane ku ba wa mata ilimi na alkur'ani wani bawa Allah yake gaya muke cewa akaram kallah ai ni ba ni matsala aka ce ya baka zuwa makaranta ce to wace makaranta zan je ni da na dauko Qur'ani dungurungu na ajiye a gida na gaba daya nace kamar yaya yace to matata ita take biya min karatu ban iya tada baki ba ta koya min tada baki ta koya min alamtar kaifa ta koya min inna ne naka ta koya min idan sun zata arzala idan nayi ba daidai ba ta baka min tsawa in kuma na zo ne kuma ta duguna ta ce ba na kudin ne kun ga kowa da aikinsa kenan irin waɗannan mata masu tsada masu daraja masu kima su ya kamata a aura ba ka je kana yawo a banza kana ɗebo tarkace wadda bata san kanta ba amma ga mata masu tsada ga mata masu daraja ga mata masu kima ga mata masu kaza Allah ya sa albashin ku ya zama dubu ɗari biyar ko a ƙara ma ku zama miliyan guda insha Allah ka duba dariya da murna da suke kuma ba za mu bar ku a baya ba kuma Allah ya sa in kun zo aure ku aure wato gangaren na alkur'ani kar wani ya je ya debo ta jahila ya ajiye ko da yake in ya aure jahila da niyyar ya gyara ta ai ma laifi ko so muna fatan dan Allah a mutunta masu qur'ani kamar yadda malam ya faɗa ɗazu masarautar ka zaure ya kamata ta san da waɗannan yara da suka haddace alkur'ani ya kamata gwamnati ga ciyaman na local government yana zaune a gaban mu ya kamata a ce an san da su gwamnati ta kula da su a yi musu wani abu wanda za a san an mutunta su an girmama su an kimanta su ko ba kwa so a girmama ku ko ba kwa so a mutunta ku ko ba kwa so a kimanta ku abin da yasa dai wannan magana shine wallahi malam an kashe mu a aikace ba mu sani ba wata rana wani malamin makaranta ya zo yana tambayan yara a aji kai ne kake so ka zama wannan ya ce likita kai ne kake so ka zama wanda ya ce injiniya kai me kake so ka zama wanda ya ce kaza kai me kake so ka zama wanda ya ce kaza a cikin su gaba ɗaya ba wanda ya ce yana so ya zama malamin addini ba wanda ya ce yana so ya zama malamin qur'ani kun san me yasa saboda wanda ya gama karatun qur'ani a tsarin mulkin a yanzu da ake ciki bai da wani albashi a gwamnati amma wallahi mu a aqidan mu waɗannan yaran da suka haddace qur'ani wallahi sun fi mai digiri wanda ya haddace qur'ani yanzu wallahi ya hure da digiri amma tsarin bai ba da tsarin a kula da shi ba ko shara ba zai samu a bashi albashin mai shara ba saboda me babu kulawa wannan ta sa yaran mu in sun waye gari ba sa sha'awar su zo su karanta qur'ani su haddace su iya saboda idan sun gama mai albashin su yanzu wani yaro babansa yake cewa baba ka taimaka min na samu admission a kasar waje yace a wacce kasa yace kasa kaza ya ce me za ka karanta ya ce islamic studies da qur'ani da hadisi ka san me uban ya ce ya ce kai ka raba ni da islamic islamic din nan in za ka je kai karatu ka je kai karatu ma'ana karatun islamic ba karatu ba ne karatun qur'ani ba karatu ba ne karatun hadisi ba karatu ba ne ka san me yasa saboda bai da albashi mai karfi haka zai tsaya watakila a masallaci haka zai tsaya watakila a makaranta haka zai tsaya kaza da sauransu to abin da yasa muke wannan magana kuma maganar malamin da ya gabata magana ce cikin mai magana dole hukumomi su rinka kula da yaran da suka haddace Qur'ani din a kula da su alal akalla a dauke su aiki makarantun islamiyu da ake da su na cikin gari a ba su albashi mai kauri su rinka karantarwa wallahi za ga a a shekara a kazaure sai a samu yaro 300 400 500 ya haddace Qur'ani saboda ya san idan ya gama za a bashi aiki a local government za a dauki yara watakila mutum goma mutum ashirin mutum talatin a raba su a makarantun islamiyya aka dauki wanda yake koyar da kaza aka biya shi albashi aka dauki mai shara aka biya shi albashi aka dauki mai gadi aka biya shi albashi ballantana wanda ya haddace alkur'ani muna fatan hukuma za ta kula da waɗannan yara muna fatan za ta taimaka musu bayan nan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da shi ya ku ɗan uwana ilimi shine kiraya ɗan adam duk wanda ba shi da ilimi wallahi da shi da dabba duk ɗaya suke Allah ya fifita mai ilimi akan kowa Allah ya fifita mai ilimi da aiki da shi akan komai da haka yana daga cikin alkhairi da Allah ya sauka muku a wannan gari na kazaure Allah ya baku irin waɗannan makarantu na yi mamaki ƙwarai da gaske a irin wannan lokaci da ake da wahalar samun yara su zo su karatun ƙur'ani ko karatun addini amma Allah ya ba mu waɗannan yara ga sunan masha Allah ba za su iya irguwa ba da haka waɗannan yara mu yi ƙoƙari mu yi koyi da su mu yi ilimi mu ilmantar da 'ya'yanmu mu ilmantar da matanmu mu ilmantar da 'yan'unmu da ilimi ne za a samu raguwar 'yan daba da ilimi ne za a samu raguwar 'yan area boys da ilimi ne za a samu raguwar barayi da ilimi ne za a samu raguwar masu saman banza waɗannan yara da suka karanta alƙurani wallahi ina gaya muku ko a makarantar boko za ga su ne a gaba dan shi ƙur'ani yana ɗauke da wani sirri na musamman na daban duk wanda ya haddace qur'ani to kwakwalwarsa tana budewa yana gane komai ba abin da ba zai gane ba duk abin da ka sa a gaba duk abin da ka sa a gaba wallahi zaka iya shi yanzu nan Sheikh Abdullah Nazir Abdullah yake ban labari kafin mu taso ya yaran ne yace kan Allah sarki yace malam na da ku akan karatun Qur'ani kun gan shi gashi daga Ingila fa yake amma wallahi sai da aka bashi gashi kafin ya haddace al alqur'ani ya ce na da ku akan suratu hudu na da ku akan suratu ankabuti na da ku akan suratu yasin na da ku akan suratu kaza sai da ya sha kashi ku na islamiyyar ina jin ko bulala ba a riƙewa ashe mutum baya zaman cewa wani sai ya wahala da yanzu ya rike lasukan nan ya wahala a da yana yaro amma yanzu babban malami ne a duniya yanzu babban dan boko ne ku je yadda yake turanci sai ka ce biden ku je yadda yake turanci sai ka ce waye an iya ƙur'anin an iya shi da farko wannan ƙur'anin shi ya fara shigar da shi kwakwalwarsa kafin ya turanci kafin ya hadisi kafin ya kaza sannan kuma babban ɗan kasuwa ne yanzu haka ɗan kasuwa mai kasuwanci na gaske a duniyance kaga ashe idan mutum ya yi ƙur'ani ba abin da ba zai iya yi ba kenan muna so mu samu canji a rayuwar matasanmu mu a samu shugaban kasa mahaddacin qur'ani a samu chairman local government mahaddacin qur'ani a samu gwamna mahaddacin qur'ani a samu sanata mahaddacin qur'ani a samu commissioner mahaddaciyar qur'ani a samu kaza mahaddaciyar alqur'ani irin wannan sai ga mun samu canji da wannan ne za mu samar da gyara a cikin al'ummu amma wallahi zama haka ba ma zuwa makaranta ba ma yin karatu ina ba da shawarar wannan ba abin da zai kai mu illa ci baya da ƙarshe ina ba da shawarwari kamar haka shawara ta farko shine ga iyayen yara don Allah duk yaron da ya haddace Qur'ani ko ya sauka Qur'ani a cikin yayanka ka mutunta shi ka kimanta shi ka ɗaga darajarsa a cikin yaranka ka nuna cewa yayi abu na nagarta a yi masa walima a je gida bayan wannan taro da aka yi kowane yaro ya kamata ubansa ko tsohuwarsa a yi masa walima mai kyau a kawo kaji a karya kashi a more a gida ina fata ana fahimta a kwantar da wani rago lafiyayye bayan na layyanar da aka ci albarkacin alkur'ani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suna yin walima in sun haddace suratul bakara kadai wani yayi walima ya haddace baqara da ali imrana amma yau ga shi ka haddace izu 60 complete gaba daya amma wataƙila ko kaza ba a yanka maka a gidanku ba wanda wannan ya kamata a nuna wa Allah godiya cewa an samu ni'ima ya kamata ni'imar kuma shine a ciyar a taimaka wa mutane a yi wa ɗaliban nan walima a taimaki talakawa a ba su abincin su sannan kuma a kula da karatunsu ina kira ga makaranta shawara ta biyu shine kada a sallami yaran nan bayan sun gama karatun nan cewa wai an sauke a'a yanzu tsarin da ake yi ana buɗe wani special class wani advanced karatu bayan wannan da aka yi wanda ya haddace to a zo a gyara haddasa yanzu malam yake ga man Sheikh Abdullah Nazir Abdullah yace a lokacin da suka yi karatu yace wallahi malam kowace sura sai mun karanta ta sau 150 bayan ka haddace sai an zaunar da kai ka karanta sau 150 idan ka karanta Qur'ani duk aya ko duk sura ka karanta sau 150 wallahi da wahala ka manta da haka ɗaliban da suka haddace a dawo da su a sa su rinka bin shafi shafi na alkur'ani kowanne a rinka nika shi sau 150 ko 100 kafin a ci gaba har a kai a sauke Kur'anin a sake gayyatar mu a ce mu zo mu yi saukar 100 bisa 100 ma'ana an yi saukar ƙur'ani kowane yaro ya karanta wannan shafi bayan ya haddace shi sau ɗari wannan abun farin ciki ne wallahi za ku samu manyan limamai a kazaure za ku samu gangaren dan qur'ani a kazaure za ku samu wadanda ba za su taɓa ba alqur'ani a kazaure sannan in kun aurar da su girki da dafa abinci da wahalhalun tarbiyyar yara ba zai sa su manta da alkur'anin su ba ku yi wannan zai taimaka sannan yana daga cikin kurakurai abinda ake yi shine a koya wa yara qur'ani amma ba san fassararsa ba yanzu yaran nan duk sun ce qur'ani duk sun iya karanta qur'ani amma inda zaka kira ɗaya wata ila ka ce ya fassara maka wal'ajiya ce babha falmuriya ce qadaha falmugira ce subaha fasar na bihi na ka wasar na bihi jam'a wallahi da shi da fassararsa da shi da maganar china wallahi bai su da bambanci me yasa saboda muna da wata al'ada sai mu koya wa yara qur'ani ba ma koya musu fassararsa da haka idan an sauke qur'ani to yanzu tsarin da ake na zamani sai kuma a biyo wa yara fassarar abin da suka haddace saboda shine yaro zai zo yana karanta qur'ani yana hawaye ya san me yake karantawa shine yaro zai zo yana karanta Qur'ani Qur'ani yana tasiri a tattare da shi ya hana shi guje-guje ya hana shi tsalle-tsalle ya hana shi zace-zace ya hana shi dauke